kawo mana hujja mu bayyana ya mana inda gaske ne qalat lahum rusuluhum sai manzannin su suka ba su amsa da cewa in hanu illa basharun mithlukum eh lalle kam mu ba kowa muke ba face mutane irin wannan haka lamari ba da ba musu akan nan walakin Allah ya mulu ala man yata min ibadi sai dai Allah na yin ni'ima akan wanda ya ga dama cikin bayinsa duk da kasancewar mu mutane amma ai ba matsayin mu da ku ba tunda mu an mana wahayi ko ko ba yi muku ba ba ku ni'ima mafi girma irin ni'imar wahayi wa ma kana lana an kun bi sultanin illa bi idnillah ba za mu kawo muku sujja ba dan mu ganin damar mu sai in Allah ya izini ya ce mu ba ku sannan mu ba dan amma ba daga wajen mu yake da wajen Allah yake Mana a ce aqidar cewa annabi ba mutum bane ba aqida ce ta musulunci ko kuma ta wajen musulunci ta wajen musulunci kafirai da suke da san dole wai a ce dan me za a turo annabi mutum ma'ana su sun yarda mutum ne su suna inkari ne dan me za a turo mutum su kuma matsalar yanzu mutanen ba sai dama mutum din bane wato wannan zai sa ka gane girman jahilcin da jama'a suke ciki da dimuwa wanda ke buƙatar da'awa sosai da'awa ta hanyar karantarwa da wa'azi kar a gajiya sai mu dakata a nan gurin dan yi break abinda muka faɗa zama daidai Allah ya mu da wannan dai Allah ya salamu alaikum na'am a ah, dan yana shiga cikin tauhidul uluhiyya ware tauhidi na hakimiyya daban waɗanda suka fara kawo wannan da'awar daga ƙarshe-ƙarshen zamani suka musamman kuma wanda ya fada da ta ba kamar sai ya fito a cikin littattafansa ko da dama daga cikin marubuta na ikhwanul muslimu su ne suke kawo tauhidin hakimiyya amma magabata sun bar tauhidin ne ko kashi biyu ko kashi uku kashi biyu suke tauhidin rububiyya tauhidin uluhiyya tauhidin asma'i wa sifat ai kashi uku kenan in ko za su mai da shi kashi biyu sai su tauhidun fil ma'rifati wal isbat da kuma tauhidun fil sanad wal qasam idan an ce tauhidun fil ma'rifati wal isbat ya shafi tauhidul rububiyya ya shafi tauhidul asma wal sifat tauhidun fil sanad wal qasam sai zan to tauhidul rububiyya kuma a wala shi kadai amma tauhidul hakimiyya shi kan gaskiya mun rubuta ne daga cikin zamani suka kawo suka fara magana akan amma yana shiga cikin tauhidul uluhiyya ware shi da mun yi magana akan sa wato ya saba wa yadda salaf suka isar da tauhidi ga jama'a don kar tauhidi zuwa gida uku ne wanda yake da karar ayoyi cikin alqur'ani kamar yadda na buga mana misali Allah ya rabu samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya kaga rabu samawati wal ardi wa ma bainahuma wannan ya tafi tauhidul rububiyya fa'budhu wastabir li ibadatihi ya tafi tauhidul uluhiyya hal ta'lamu lahu samiyya يعتقد في الاسماء الحسنى. اقوى من تعالى هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصا له الدين الحمد لله رب العالمين من صورته المؤمن وصورته الغافر هذا بما هو الحي لا اله الا هو وادعوه مخلصا له الدين يعتقد في الاسماء alhamdulillahi rabbil alamin ya tafi tauhid da rububiyya kaga yadda salaf suke ta'amuli kenan da abin da Bukhari duk abin da kake son ka faɗa cikin tauhid al-hakimiyya ka sa shi ya ce cikin tauhid al-uluhiyya dan tabbatar da ibada ne ga Allah ibada ga Allah kuma ya shafi ibada kamar sallah zakka da aikin haji ya shafi bauta masa ta hanyar kon hukuncinsa wajen hukunce hukuncen mu'amala na rayuwa wanda shine tauhid al-hakimiyya ga wadanda ina fata mun fahimci wannan da sai ku tala tambayoyin da salamu الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في كتابه شرح أصول الإيمان الإيمان باليوم الآخر اليوم الآخر يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وأن حدوات بيركو درسي نبيل دام تاتي أكن الإيمان باليوم الآخر wato imani da ranar ƙarshe mala ya ce ranar ƙarshe ita ce ranar tashin kiyama allazi yub'athu an-nasu fihi bil hisabi wal jaza wanda a cikin wannan yini ne za a tayar da mutane dai hisabi wato gidayar ayyuka wal jaza da kuma sakamako a بذلك لأنه لا يوم بعده an ambaci ranar tashin kiyama da suna al-yawmul akhir saboda babu wani ne da zai biyo bayan sa حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم لكوانا رانات يم الجنة تبتا أما تبتن ألا سامتن يم متقم ذا تبتا ما تاسم وكمر ألا غريب بسم الله والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور الأول الإيمان بالبعث وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية فيقوم الناس لرب العالمين رفاة غير منفعلين قراة غير مستترين قرنا غير مقتتمين قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين والبعث حق ثابت دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين قال الله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة يحشر الناس يوم القيامة حفاة غرلا متفق عليه وأجمع المسلمون على ثبوته وهو مقتضى الحكمة حيث تقتضي أن يجعل الله تعالى لهذه الخليقة معادا يجازيهم فيه على ما كلفهم به على ألسنة رسله قال الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد الثاني والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة imani da ranar karshe ya kunshi al'amura guda uku abu na farko yadda da cewa za a tayar da mutane me ake nufi da alba'a tayarwa wa huwa ihya'ul mauta hina yunfaku fi suri an-nafkhata ath wato rayar da mutattu lokacin da za a yi busa ta biyu a cikin mutane gaba ɗaya za su tsaya gaban Allah ko fatan gaira muntailin tufatan kafafuwan su ba komai gaira muntailina ba tare da sun saka kalma ba uratan gaira mustatiri uratan suna rara gaira mustatirina ba tare da sun sutarce jikinsu ba gurlan gaira مكتتنين gurlan kowa da loba a jikinsa gaira muktatani ba tare da an yi musu shayi ba haka mutane za su tashi gaba ɗaya a gaban Allah Allah madaukaki ce kama ana awwal khalqin nu'idu kamar yadda muka fara halitta to kuma za mu mayar da halittar a haka kowa dama haka ya zo duniya to kuma a haka za a tashi mutum a gaban Allah ranar tashin kiyama abinda wannan ke wa kasawa ta dan adam da kuma cewa shi gajiyayye ne kamala ta ubangiji da cewa shi Allah bunƙasashe ne wal ba'thu haqqun thabitun dalla alaihi alkitab was sunnah wa ijma'ul muslimin tashin kiyama abu ne na gaske Qur'ani da hadisi da ijma'in malamai dai ya nuna haka Allah ya ce summa innakum yawmal qiyamati tub'atun summa innakum ba'da zalika lamayitun summa innakum yawmal sannan ku ba da zalika baitin haka ma'ana bayan halitta ku da aka yi tunda an kawo wannan ayan ne bayan bayanin halitta ah, da Allah ce bayan ita halitta din lamayitun da za ku mutu summa innakum yawmal qiyamati tub'atun sannan kuma za a tace ku a ranar tashin manzo Allah sallallahu kuma yace yuksharu an-nasu yawmal qiyamati fatan burla za a tashi mutane ko za a tara mutane domin al-hashru abin da ke nufi al-jam'u ta hada mutane wuri guda yawma yajma'ukum li yawmil jam'i za a hada mutane ranar tashin kiyama kufatan kafafunsu ba takalmi burlan sannan babu shayi da wanzami ya musu a nan gidan duniya babu su haka manzo Allah faɗa cikin hadisin da muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rubuta wa ajma al muslimuna ala thubuti gaba ɗayan musulmai sun yi ijma'i kan tabbatuwar tashin kiyama wa huwa muqtada al hikma haythu taqtadi an yaj'al Allah ta'ala li hadhihi al khaliqati معادا يجازيهم به على ما كلفهم به على ألسنة رسله وأنه كثير da الإحتمال a tashi kiyama shi ne tashi da hikima rashin tashin kiyama wannan mai ya ci da hikima domin a duniya wani ya yi wa wani ihsani wani ya rasu wani kuma a ce abin ya wuce babu ranar da za a bincika a yi sakamako shin wani ya dace da hikima amma wani ya wani ya kashe kuɗi wani ya kwace gonar wani wani ya karrama wani ya wani ya ba wani kyautar gida kyautar mota a ce a wata rana da shi wannan wanda ya kyautata za a yi masa sakamakon da ya dace shi wancan wanda ya muna za a yi masa wannan kaga shine ya dace da me shi ya dace da hikima ma'ana idan mutum ya kalla abin lalle akwai hikima ga barka ya to bayi din suna da wani lokaci da za a sake tayar da su Allah ya yi masa sakamako dangane da abin da ya dora musu ta harshen manzanni da haka Allah ce a fasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un sun tsammanin ku mun halitte ku ne dan wargi wato ba hikima cikin halittar ku kuma ku din ba za a dawo da ku gare mu ba sannan Allah ce da manzansa sallallahu alaihi wasallam innal ladhi farada alayka alquran laraduka ila ma'ad lalle wanda ya farlanta alqur'ani akan ka ko ya saukar da alqur'ani akan ka don farada yana zuwa da ma'anoni ciki akwai saukar da wanda ya saukar da alqur'ani akan ka laraduka ila ma'ad zai dawo da kai zuwa ga ma'adi ma'adi ita ce makomar bayi gobe kiyama ranar tashin kiyama wannan dai abu na farko kenan da imani da imani ta shi kiyama ya kusa yadda da cewa a tayar da mutane sai abu na biyu asali al-imanu bil hisab wal jaza yuqasabu al-abdu ala amalihi wa yujaza alayhi wa qad dalla ala dhalika wa sunnah wa ijma' al-muslimin قال الله تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم وقال من جاء بالحسنة فله عشر ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وقال ونضع الموازين القسط بيوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وعن جميل أبو نبي شيري إيمان الحسابي حسابي شيري كداية أيوكا والجزاء دفمتا كمقو da ya أبي وقوة baiwa lalle mutum ya yi imani da wannan yana cikin imani da ranar tashin kiyama yuhasabu al-abdu ala amalihi wa yujaza alayhi za a yi wa mutum hisabi kan aikin sa sannan a yi masa sakamako wa qad dalla ala zalika al-kitabu was sunnah wa ijma'u al-muslimin qur'ani da hadisi da ijma'in malamai ya nuna haka Allah ya ce inna inna ilaina iyabahum kuma inna alaina hisab lalle ya zuwa gare mu makomar mutane al-iyabu makoma daga aba ya ibu iyaban ko aba ya ibu auban al-iyab ne makoma zuwa gare mu ne makoma take sannan a kan mu ne hisabi mu za mu hisabi sannan Allah ce manja ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa la to dukkan lada duk aiki ɗaya lada goma aiki ɗaya na mummuna kuma mummuna guda ɗaya sannan Allah ce wa nadau al-mawazin al-qisṭa li yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin wato za mu sanya ma'aunai na adalci a ranar tashin kiyama sai da wata ne ba za a cuce ta komai ba kuma mutane wadan abin da mutane suke da ya kasance gurgudan kwayar komayya ne mutane suka aikata na alkhairi ko sharri a taina biha sai mun zo da shi inji Allah wa kafa bina hasibin ya ishe mu mun zama masu hisabi da Allah wannan dai na nuna za a yi hisabi hidayar ayyukan mutane da sakamako sai hadisi وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يدني المؤمن فيضع عليه ذنوبه ويستتره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم إي رب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك قال قد فترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ويعطى كتاب حفلات وأما الكافر والمنافقون وينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين متفق عليه وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من هم بحسنة فعملها كتب الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة إلى سبعمائة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وأن من هم بسيئة فعملها كتب الله سيئة واحدة وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال وهو مقتضى الحكمة فإن الله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل وفرض على العباد قبول ما جاءوا به والعمل بما يجب العمل به منه وأوجب قتال المعارضين له وأحل دماءهم وذرياتهم ونساءهم وأموالهم ولو لم يكن حساب ولا جزاء لكان هذا من العبث الذي ينزه الرب الحكيم عنه وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ولنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين وعن ابن عمر رضي الله عنه hadisi daga Abdullahi dan Allah ya kare ta a gare shi ce lalle manzon Allah ya ce inna Allah yudnil Allah na kusanto da mu domin al-idna shine at-taqrib kusanto da mu fa yadau alayhi sai Allah ya sanya masa suturarsa wato ya fa sai ce a ta'arifu zamba kaza in ka san zunubin da ka iri kaza da kai lokaci kaza a ta'arifu zamba kaza Allah na masa kidayar ayyukan da na zunubi a rayuwarsa ta duniya a waɗansu wurare da lokuta fa na na'am ay rabbi eh ya Allah na sani hatta idza qarrarahu bi dhunubihi har sai Allah ya sa bawa yayi ikirari da zunubinsa wa ra'a annahu kad halaka har ya ga cewa kamar ma shi ya riga ya halaka kenan bawa ya ɗebe tsammani kamar yana ganin ya halaka qala sai Allah ce kada su tasu ba alaika fi duniya na tsirce ka a duniya lokacin da kai abin ba wanda ya gani sai ni na sani wa ana akfiruha laka al a yau ne kuma zan gafarta maka wannan fa yu'ta kitabu hasanatihi sai a bashi littafin fa yu'ta kitabu hasanatihi sai a bashi littafin kyawawan ayyukan sai bawa din wa ammal kuffar amma kafare kuwa wal munafiquna da munafikai fa yunada bihim ala ru'usi al-khala'iq sai a kira su a kira sunayen a bisa ga halittu gaba daya kowa na ji a ce haula alladhina kazabu ala rabbihim waɗannan su suka yi ƙarya ga ubangiji ala la'anatullahi ala zalimin saurara ku da an Allah ta tabbata kan azzalimi to wannan hadisi ya zama ɗaya daga cikin hujjoji na tashin kiyama da hisabi da kuma sakamako dan ga shi wani bawa Allah zai kusanto da shi ya tabbatar masa da zunubin sa kace kuma ce ya yafi masa wannan malamai suka ce ga mutumin da Allah ya sa ya samu ba shi zai fi sa ran samun wannan matsayin waɗansu kuma suka ce a wanda bai tuwa din bane ba amma yana da rinjayen ayyukan alkhairi wanda sun fi ƙarfin wancan zunubin su ne za su yi tasiri wajen har Allah ya yafe masa zunubin ma'ana dai bai kamata mu ɗauki wannan hadisi mu sa shi ta wata hanya da zai zama kamar ziga mu zai yi mai zunubi ai duk wanda yake koya ma Allah bai sani ba ran ta kiyama Allah zai tayar da shi yayi bayani sannan a ce an yaki masa shi kenan sai gaba wala fi wuri da yake idan muka fahimci hadisin haka mun yi kuskure wa sahana nabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi anna man hamma bi hasanatin fa amilaha katabaha Allahu indahu ashara hasanat wanda ya aikata aikin alheri guda ɗaya Allah zai rubuta masa lada goma ila sab'i mi'ati dhi'f har ya zuwa ninki 700 a iya karawa kan goma gurgudan wato kikkiawan niyyar mutum ila azafin kasira ya zuwa ga ninki ninki masu yawa wa anna man hamma bi sayyi'atin fa amilaha wanda ko ya aikata mummunan aiki ya yi nufin aikata mummunan aiki kuma ya aikata katabaha Allahu sayyi'atan wahida Allah zai rubuta masa mummuna guda daya wato wannan na nuna fadin rahamar Allah ta'ala ke wa kad ajma al muslimuna ala ithbat hisabi wal jazaa'i ala al amal gaba ɗayan malamai sun yi ijma'i kan tabbatar da sakamako akan ayyukan mutane wa huwa muqtadal hikma wannan ko shi dace da hikimar Allah fa inna Allah ta'ala anzala al kutuba don Allah ta'ala ya saukar da littattafai wa arsala rusula ya turo da manzanni wa farada ala al-ibadi qabula ma ja'u bihi ya farlanta wa bayi ruko karbar abinda manzannin suka zo da shi wala amala bima yajibu al-amalu bihi ya farlanta wa yin aikin da abinda ya zama wajibi a aiki da shi minhu wanda ya zo daga gare shi wa aujaba qital al Allah ya wajabta a masu fito na fito da dokokin Allah al fito na fito da Allah wa Allah ya halarta jinin su wa zurriyatihim da zurriyar su ya'ya ya'yan su jikoki wa nisa'ahum da matan su wa amwalahum da dukiyoyin su a kama a matsayin riba da ganima walau lam yakun hisabun inda ake babu hisabi wala jazaa'u babu sakamako lakana hadha min al-abasi alladhi yunazzahu ar-rabbu al-hakim an inda ake babu hisabi to dan me Allah zai tsira da wadannan ababan ai da wannan ya zama yana daga cikin wasa wanda ya kamata a ce an tsarkake Allah daga duk abin da yake wasa dan Allah baya wasa da bayi وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله Allah ya yi ishara zuwa ga haka da fatan su cewa fa lanas'alanna allazina ursila ilaihim wa lanas'alanna al-mursalin wa lanaqussanna alaihim bi ilmin wa ma kunna ghaibin Allah ce lalle za mu tambayi waɗanda muka turo zuwa gare su kuma za mu tambayi waɗanda aka turo don su manzanni sannan fa lanaqussanna alaihim bi ilmin za mu baiwa mutane labari bisa ga ilimi ba bisa ga jahilci ba na me suka yi kuma kunna ghaibina kuma kasance waɗanda ba sa nan ba muna halarci inda mutane suke Allah na nan da yin su ganin sa da kuma ilimin sa wannan abu na biyu ke da da cewa akwai hisabi da sakamako wannan imanin tashin kiyama ya goce wannan sai abu na uku الثالث الإيمان بالجنة والنار وأنهما المآل الأبدي للخلق والجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين الذين آمنوا بما أوجب الله عليهم علي الذين آمنوا بما أوجب الله عليهم الإيمان به وأقاموا بطاعة الله ورسوله مخلصين لله متبعين لرسل لرسوله فيها من أنواع النعيم ما لا عين رأت وأذن سمعت ولا أذن سمعت ولا أذن سمعت ولا يا كما تأتي ولا أذن سمعت هكذا حديثي لن شهرر الحديثي أما أنا قلت مسروب سلام الدنبو يدرب سلام عليكم ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وقال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وأما النار فهي دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين الذين كفروا به وعصوا رسله فيها من أنواع العذاب والنكال ما لا يخطر على البال قال الله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين وقال سبحانه إنا أعددنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادق سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه يشوي الوجوه يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وقال تعالى إن الذين الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول abu na uku shine imani da cewa akwai wuta da aljanna wannan yana daga cikin imani da tashin kiyama ka yadda akwai wuta ka yadda akwai aljanna domin baka yadda da wuta da aljanna ba kamar akwai tashin din wa ma'alul abadi lil khalq kuma wuta da aljanna su ne makomar ƙarshe na ɗan adam wasu a wuta waɗansu a aljanna al-ma'al makoma daga ala yaqulu a yi yarji fal ma'alu al-marji' fal jannatu darun na'im allati a'adaha Allah ta'ala lil mu'minin al-muttaqin aljanna gida ce ta ni'ima wanda Allah ya kana danta domin masu takawa allazina amanu bima awjaba Allah alaihim al-iman bihi وقاموا بطاعة الله ورسوله مخلصين لله متبعين لرسوله waɗanda suka yi imani da duk abin da Allah wajabta suka tsaya da yawa Allah da'a da manzansa suna masu ikhlasi suna masu biyayya ga manzon Allah a cikin aljanna da akwai dukkan nau'i na ni'ima tunda Allah ya ce ma la aynu ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi bashar a cikin aljanna akwai abin da ido wato abin da ke cikin aljanna wanda ido bai taba gani bane kunne bai taba jin labarin sa ba a kuma bai taɓa tarsuwa ba ko da ta fuskar tunani a zuciyar dan adam Allah kuma yace innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya al bariya halitta kenan al khalifa wato mafifitan halitta mafifitan bayi wanda suka yi imani su ne mafifitan bayi jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha abada رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه sannan Allah ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun fala ta'lamu nafsun ba wata rai da take da take da masaniyar ma ukhfiya lahum abinda aka boye a gare su su yan aljanna abinda aka boye musu aka ajiye musu min qurrati a'yun na farin ciki na sanyi idan farin ciki kenan jazaa'an bima kanu ya'malun sakamakon abinda suke aikatawa kenan wa amma nar هي دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين وتقوى اتجدن عذابا لأكي تاندي كوأن تكافر الظالمين الذين كفروا به وعصوا رسله وأن سوى كافر كما الله سابا من الناس فيها من أنواع العذاب والنكال ما لا يخطر على البال أتكنت أقول نوعك العذاب النكال كما دي عذاب أكيد أنغاني da annaka da azab da sai duk azaba yake ma la yaqdiru ala al-bal irin abin da baya darsuwa akan tunanin mutum al-bal tunani qala Allah ta'ala wattaqun nar allati u'iddat lil Allah ce ku kiyaye wutar da aka yi tattalin da dan kafirai kalmar u'iddat na nuna tana an riga an yi nan da an ce yi tattalin ta Allah ya ce nara أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء a يشوي الوجوه بئس الشراب وساء المرتفقة للي من tanadin wuta للظالمين ga الظالمين أحاط بهم سرادقها لفظ سرادق abin da yake nufi rufi rufin wutar ya kewaye su ta yadda babu inda za a ce nan wando ne nan kofa ne ko ina inda an sa su a rufe suke rikif ina ba don gumbayin ta wa yastaghisu idan sun nemi agaji yughasu ma'in kalmuhul sai a agaza musu da wani ruwa kamar tagulla da aka narka ta saboda tsananin zafi kamar karfe da aka narka dalma ke yishul wudu wanda yake soye fuskar mutum ko ya kashe fuskar mutum an gane ko shawa yashwi shi ne gashi nama a wurin mahauci ba kasashe ke ba Zulka ta yake cewa wa zalla tufatun lahabi ma baina munzijin safifa shiwa'in ko au qadir mu'ajjali shiwa abinda aka gasa kamar tsire ko balangu to idan da za a juya fuskar yin wuta ruwan da za su sha inda za su kara shi kusa fuskar su tunanin da zai fito ta sai ya kashe fuskar su gaba daya saboda tsananin zafin su dan ruwa ne da ya kai mutuka wajen kuna ya tofo na bainaha wa baina hamimin an lafazin an wato daga ana ya'ani inan wa huwa anin gar nazarin ina ana ya'ani abinda da ya tsananin zafi kenan ya kai mutuka don haka alma'ul an idan an ce ruwa al'an to shine allazi balaga min al-hararati ghayatuhu wanda ya kai mafarar zafi daga nan sai baya ba ce shi ne abin shan su kaga lallai sanadinsu na iya soye fuskar Allah tsare bi isa shara tur da abin sha idan ya zanto shi ne wannan wa sa'at mustafaka ko makoma ta munana ita ce ce wata jahannama Allah ya ce inna Allah la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula lalle Allah ya la'anci kafirai ya tana da musu azaba kuma za su dawo dawwama a cikin ta ba su da wani mataimaki ko mai jikuntan lamari yau mutu kallaba wujuhum fil nar ranar da za a juya fuskokin inda wuta take su yi ido hudu da wuta take a cikin wuta yaquluna ya laitana da kansu za su rinka cewa ya kai tanmu ata'na Allah wa ata'na rasula ina ma a ce mun bu Allah ban bu manzon Allah shine takeici da mutum zai bi da yake biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare na ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مثل فتنة القبر القبر وهي سؤال الميت بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ويقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ويضل الله الظالمين فيقول الكافر ها ها لا أدري ويقول المنافق أو المرتاق لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت فعذاب القبر ونعيم ونعيمه فيكون للظالمين من المنافقين والكافرين قال الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الغول بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وقال تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ما نتي ويلتهك بالإيمان باليوم الآخر يا إيجادات دير إيماني درانا تاشن قيامة الإيمان بكل ما يكون بعد الموت إيماني da أبن abin da متوى faru bayan mutuwa kafin ma kiyama ta yadda da wannan abin ya zama yadda kamar kare ta wannan abin to kamar mutum ya kare ta kiyama da ke da abin da take biyo bayan mutuwa cikin ababen da ke faruwa wanda manzon Allah ya bayyana to suna daga cikin jinsin abin da zai faru a lahira da haka in mutum ya kare ta wannan kamar ya kare ta ranar tashin kiyama in mutum ya yarda da wannan to lalle yana daga cikin sa da mai ranar tashin kiyama misal kamar mai alif fitnatul kabar idan an ce fitnatul kabar shine tambayar kabari ko su'alul mayyit ba da tafnihi tambayar da za a yi wa mamaci bayan mutuwarsa an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi za a tambaye shi ubangijinsa addininsa annabinsa fa yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit sai Allah ya tabbatar da waɗanda suka yi imani da tabbataccen zance malamai suka ce tabbataccen zance shi ne kalmar shahada to idan ko har mutum ya furta kalmar shahada ko ya bada ansar Allah ne ubangiji na to zai iya bada ansar manzon Allah ne kuma annabi na ko musulunci ne addini amma mutum ya kasa bayar da wannan ta farko to ba zai iya bayar da ta biyu ta uku an gane ku. fa yaqulu rabbi allah sai mutum ya ce ubangiji na shine allah wa dini al-islam wato addini na kuma shine musulunci wa nabiyyi muhammadun sallallahu alaihi wa sallam annabi na shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa yudhillu allah adh-dhalimin allah ya batar da waɗanda suke azzalimai ba za su iya bada ansa ba fa yaqulu al-kafiru ha a sai ka ji kafiri ya faɗi wannan magana a a da ya ji zai magana sai bakin sai ce a a kaga kenan bai ma san me zai faɗa ba la adari kan sai sai ce la adari ban sani ba wa yaqulu munafiq munafiki aw murtab ko mai shakka marwayacin hadisin ne ko dai yana so ya ce ko da annabi ya ce al-munafiq ko ya ce al-murtab ɗaya daga cikin su ko dai munafiki ko mai shakka shi ko me zai faɗa sai la adari sami'tu an-nas yaquluna shay'an fa qultu wallahi ban sani ba ni dai naji mutane suna faɗin wani abu na faɗaɗa. a yanzu kuma ma na manta menene suka faɗa din ballan sanayin faɗe shi kaga bai zama aqida ba ke ya tashi ya ji ana cewa kaza shi ma ce inda za a canza gobe to kuma sai canja kaga wannan bai da addini kuma zai yi an tafiyan kamar yau mai wani to dole ne mutum ya ta cewa akwai batun tambaya a cikin kabari kila kuma wato abin da zai biyo baya ne ni'ima ko azaba na sai ba dole mutum ya da azabul kabari wa na'imu a cikin kabari akwai azaba ga wanda ya cancanci azaba akwai ni'ima ga wanda ya cancanci ni'ima fa yakunu lil zalimin min al munafiqin wal kafirin azaba za su tabbata ne ga azzalimai cikin munafikai da sauran kafirai قال الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم من كانت wannan ayar mun fassara ko sai dai cikon ta shine al yawma tujzauna azabal kun bayan mala'iku sun duka wajen zare ransu za su ce da su al yawma tujzauna azabal kun a yau za a yi musu sakamakon azabar kaskanci da wulakanci ma kuntum takununa ala allahi ghayril haqq saboda abin da kuka kasance kuna faɗa game da Allah wanda ba gaskiya bane ku ce yana da da bayan bayan da ku ce su uku ne bayan Allah shi daidai abin da kuke dingina masa wanda ba gaskiya ba saboda shi ne yau za a yi muku wannan azaba wa kuntum an ayati tastakbirun kun kasance kuna girman kai game da ayoyinsa mahallin shahada a cikin ayar Allah ce al yawma malaiku za su ce al yawma da suka ce yau wasu rana ta suke da shi a ya ba ku fahimta ayar bai buga da haka ranar mutuwar ranar mutuwar kaga kenan ashe akwai azaba tun ma kafin mai aje lahira dan ranar mutuwa ne ba ayar haka ce ba ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت da a ce za ka hango halin da azzalimi za su samu kansu a cikin a cikin magagin mutuwa a lahira ke kenan kuma duniya duniya wal malaikatu basitu aydihim malaiku sun sun fada hannunsu suna dukan su akhriju anfusakum suna cewa ku zaro rayukanku al yawma tujzauna azabal huni a duniya ce a duniya ne ya ba je lahira ba wannan na nuna azabar da za a yi musu ta lokacin mutuwa ko azabar da za a yi musu bayan an sa su a kabari a wannan ranar dan sun cancanci azabar kabari wanda daga nan za a fara ta a shahid dai wannan aya a iya kafa hujja da ita dangane da mai azabar kabari Kana fatan mun fahimta mahallu shahid Allah ce al yawma tujzauna azabal khuldi bima kuntum taquluna ala allahi ghayra al haqq kuntum an ayati tastakbirun kuma Allah ya faɗa dangane da iyalan gidan fir'auna da an ce iyalin fir'auna nan wanda suka bi shi a kan fatan shi dan kan fata ya bata mata sun ta imani wadda ta ce rabbi bin li indaka baitar fil janna wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini min al-qawmi adh-dhalimin da haka nan iyalan fir'auna wanda suka bi shi kan aqida su ta kafirci Allah ya faɗa game da su ce annaru yu'raduna 'alaiha quduwan wa asiya annar wa azabu ta yuraduna alaiha wanda za a rika bujuro da su a kanta guduwa kowace safiya wa asiyan da kowane yammaci azabar safa daban azabar yamma daban wannan azabar ita ma ta yau ce ta kiyama ce ko ta kabari ta kabari dai azabar kiyama ai ba magana safa da yamma fala yusaffafu anhum al-azab wala amma ita azabar kabari za a yi ta safa bayan an yi an lallasa mutum sai a da yamma ta a zo kaga tsakanin abin da ke tsakanin safiya da yamma an dan sarara mu saboda ya ba ko ba saurara ba wala ko wannan zamu yi wannan Mun gane ko to kaga wannan ma mahallin shahid ne kan cewa a ba azaba kabari kuma karina ta biyu da Allah ce wa yawma taqumu sa'a a ranar da kiyama ko za ta tsaya sai a ce mai adkhilu ala fir'auna ashaddal azab ku shigar da mabiyan fir'auna mafi tsananin azaba mafi tsanani saboda wannan azaba ta tafi ta yau wannan sai nuna azabar ta safi ta yamma ba ta ranar tashin kiyama ba amma a shaidar azabar ita azabar mai azabar tashin kiyama kaga wannan na nuna azabar kabari dan haka idan wani ya ce da kai ni ban yarda da maganar azaban kabari ba saboda babu aya a kai hadisi ne hadisin kuma yana cikin ahadisul ahad hadisul ahad kuma la yusajju bihi fil aqaid sai ka ce da shi da awarka cewa babu aya wannan ba gaskiya bane ba akwai ayoyi ma ba aya ne ba idan ce kawo mun sai kawo wata ta farko walau tara idh zalimuna fi ghamrat al-maut wal malaikatu basitu aydihim akhrijū anfusakum al-yawma duka sai me yake nufi al-yawma ta lokacin ba ta shikiya ba ana kokarin zare rai rai malaikun kuma za su ce al-yawma sai ranar mutuwa kenan sai azabar da za a yi masa lokacin mutuwa kenan da kuma wadda in ya shiga kabari tun ta zauna azabar huni bima kuntum taqulun yau za a yi sakamakon kaga a yau din a lokacin ba na ɗaya kenan na biyu kuma wannan aya ta annaru yu'raduna alaiha guduwan wa asiya cewa guduwan wa asiya yana ba azabul lahira ba sai dan azabul lahira la yukhaffafu wa azabu la yunzarun cewa wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-azab ashadda ay afa al-tafsil ay ashadda min azab an-nar allati yu'raduna alaiha guduwan wa asiya hada ashadda min zaka ya nuna kenan wannan wata dan ashe da azabun kabari sannan ubangiji ce sanu azibuhum marratayn thumma yuraduna ila azabin azim zabi musu azaba so biyu sannan a mai shi zuwa ga azaba mai girma wannan game da munafikai kenan azaba mai girma ita ce tauce ta kiyama to wannan marratayn din fa kaga ciki akwai ta kabari ta lokacin daukar rai da ta kabari ko ta filin badar da za a karkashe waɗansu daga cikin su ko ta duniya da za a kashe waɗansu daga cikin su da kuma ta kabari azaban azim kuma ita ce wadda take da lahira sai qur'ani yayi mana nuni cewa akwai azabin kabari da'awar ka cewa babu aya cikin qur'ani da nuna haka wannan da'awar batila dan ga ayoyi amma da'awar ka cewa hadisan da suka nuna hadisin ahadi kuma wannan shi ma kariya ce hadisai ne mutawatirai imma lafazin mamanan imma ma'ana da'awar ka cewa kuma hadisin ahad la yutaddu bi hadhihi kida ita ma wannan wata kariya ce ta daban wata sabuwar bid'a ce da ba ta da lasisi yau duk bid'a da ba ta da lasisi kullu bid'atin dalala abin da yake a sunnanci a wurin malaman salaf shine idza sahal hadisu fa huwa mazhabi sawa'un kana mutawatiran aw kana min ahadith al-ahad a wurin magabata in hadisi ya inganta shike da sai aiki da shi ba sai ya zanto shi ma hadith al-ahad cewa ba a kafa hujja da hadisin ahad wannan maganar bid'a ce manzon Allah ya tura ma'azu bin jabal zuwa kasar Yaman yace innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah farkon kira su ka kira su da kalmar shahada to kalmar shahada aqida ce ko kuma shari'a ce aqida ce kuma aka turba da jabal shi kadai wannan hadis al-ahad ne ko hadis mutawatir ne ahad a ce da awarka gaba ɗaya laifin da daga nan sai ka rusa dan qur'ani wani gaba ɗaya ba ya da komai tare da shi ba ya da komai ka rusa komai ina ba ta fahimta to wannan shine amfanin ta'amuli da sunna amfani da ta'amuli da mazhabin salaf in mutum ya fahimci aƙida ta hanyar karatu ya fahimci suna ta hanyar karatu dan bid'a ya bar lazara shi ka rusa shi shi yasa sai ka kana karanta ibn labarin ibn al-qayyim sai kawo maganar dan bid'a sai ce raddi akan wannan maganar ta hanya za ka ba da raddi sai kawo al awwal al thani duk kowanne ba sai ya kawo al-wajhul 50 ibn al-wazir ya ba da raddi kan wata matsala kan wajhi dari da wani abu <laughs> wato ɗaya ma daga cikin raddi ne amma in wannan bai yi ba ga wannan in ka ki wannan ga wannan har fuska ɗari da wani ya zai yi da eh shi alƙawari wato karatun suna yi da ibn taymiya ibn al-qayyim ibn abdul hadi su zahabi ba magana ba wani dan bid'a da zai kawo wani abu na bid'a ba yadda yayi mutum ya ko ina zaka hana ka daure shi da sasari da ayoyi da hadisi في صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلولا ألا تتدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ثم أقبل بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من عذاب النار فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال ودن سن آيوي da suke nuna azaban kabari ko wasu daga cikin ayoyi wanda أما waya ko amma ta fuskar hadisi hadisi ya tafi cikin sai muslim daga zaid ibn sabit daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce falawla Allah ta dafa. ba dan kada ku ki binne dangin ku in sun mutu la da'utu Allah an yusmi'akum min azabil qabri da na roki Allah ya ji yadda ku wani abu na azaban kabari allazi asma'u minhu wanda ni ina ji wani lokaci in na wuce cikin wani kabari ina jin azabar da yake ba dan kar ku je ku daina binne dangin ku ba da na roki Allah kuma ya ji yadda ku to amma idan kuka ji razanar da za ku yi idan dan uwan ku muku za ku ga binne shi ba kun gwammace kar ku binne shi dan kuna jin tsoron kar ku binne shi a masa azaba haka maza Allah faɗa sa kun gane ku da ya faɗi wannan magana sun ba a kabar da waje ya juyo da fuska inda suke so sa fa qala yake ta'awuzu billahi min azabil azabin nar ne matsalan Allah daga azabar wuta sai suka ce na udu billahi min azabil manzo Allah ya sake cewa ta'awudu billahi min azabil qabr ko ne matsalan Allah daga azaban kabari qalu dukhulu billahi min azabil qabr kuna ne matsalan Allah daga azaban kabari hadu shahid anan gurin inda a ce akwai kabari babu azaba ina amfanin mutum ya nemi tsari ne amma tunda manzo Allah ya nemi tsari kuma yasa mutane su nemi tsari ya nuna akwai me ba azaba sannan yace ta'awudu billahi min alfitni ma zahara minha wa ma batan ko ne matsalan Allah daga fitintunu na zahiri da na koyi wanda kuka sani da wanda kuka sani ba Allah ya kare ku daga fitina صحابتك تنبوذ بالله من الفتر ما ظهر منها وما بطن وذال لا تاكي تعوذ بالله من فتنة الدجال وانا مثلا الله لك فتنة دوجل صحابتك تنبوذ بالله من فتنة الدجال فقولنا حديث صحيح تكون مسلم الشاهد فيه تعوذ بالله من عذاب القبر مما يدل دلالة واضحة على أن في القبر العذاب في القبر أقوي والعذاب هو الذي يتجنس الله مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم إلى آخر السورة وأن دنجل النعيمة التي في القبر هو تولى غمد من منعيمة تغسكياك وأن الله يفتح غمد سوء إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا للي وأن تكتي الله سنة أبنجيزم مجيكا وأن تكتي الله شهادة ta suka sai ma'ana a zuci suka aiwatar a aikata sun mata kamo suka daidaita sai ta nazzalo alaihim almala'ika mala'iku za su rinka sassauka a kansu lokacin mutuwarsu suna cewa Allah ta khafu wa la tahzan kar ku ji tsoro kar ku yi bakin ciki domin duk wanda mutuwa ta zo masa yana jin tsoron me zai tarasa a can sannan yana bakin cikin abin da zai bari a nan ƴaƴansa da zurriyarsa wa zai kula masa to Allah zai sa mala'iku su yi wa mutum bishara kar ku tsorata kar kuma ku biki ciki wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ku yi farin ciki da aljanna da ake muku alƙawarin ta a wata ayar Allah ce falawla idza balagatil hulqum yaya lamari zai faru idan rai ya zo makogaro al hulqum makogaro balagat fi'ilin kenan fa'il din an shafe shi ai falawla idza balagatir ruhu al hulquma yaya hali zai kasance idan rai ya zo makogaro to amma sai aka shafe ar-ruhu saboda balagat ta ta isa ta nuna maka ita yaya halin dan adam zai zama yayin da rai ya zo makogaro wa antum hina idhin tanzurun ku a lokacin kuna kallon dan adam din wa nahnu aqrabu ilayhi minkum mu mun fi kusa da shi sama da ku walakin la tubsirun amma ba fa gani da Allah ya ce mu anan yana nufin mu ta hanyar wakilci ba wai shi da kansa ba mala'ikunsa ai shugaba idan ya tura abin da ya ce ai mun je mun yi kaza ai mun gina makaranta a wuri kaza mun gina asibiti a gari kaza kila bai taba zuwa garin ba ma har aka kare gina ma'ana wakilansa da ya tura sun je sun yi waɗanda ya sa sun je sun su ko ba haka ba to a nan gurin ubangiji na nufin mala'ikunsa wanda shine fassarar da malaman sunna suka yi wa wannan aya falawla in kuntum ghayra madini falawla me yana in kuntum ghayra na in dai har kun kasance waɗanda ba za a yi wa hisabi ba dan kafare na cewa su ba za ba a tashi su ba da mun magana hisabi da su falaula to me yana in gudun ghayra madinina in da gaske ne kun kasance ba waɗanda za a yi wa hisabi ba tarji'una ha me yana komar da rai din a cikin jiki yayin da rai ya zo makogaro kuma yadda ke cikin jiki ko hana shi fitowa in kuntum sadiqina inda gaske ne da awar ku cewa ba za a yi muku hisabi ba abinda ayar take nufi duk wanda zai mutu to dole ya da ku hisabi dole ya kuma za a tafi shi ran tashi kiyama wanda ko yake ganin bai yadda da hisabi ba bai yadda da shi kiyama ba to ya yi cin kokarin sa ya ga bai mutu dan wannan da awata ta zama gaskiya amma in har ya mutu to da awata ba ta zama gaskiya ba kaga wannan ai ba karamin gano ba ne shi yasa Allah ce fa laula me yasa in kuntum gar madin inda gaske ne ba za a yi muku hisabi ba tarjiuna hakuma yadda rai mana jiki akwai wanda ya suka yadda da rai a jiki in kuntum sadiqin in dai da gaske ne fa amma in kana min al-muqarrabin in mutum ya kasance cikin bayi al-muqarrabuna masu daraja da farko farauhun wa raihanun wa jannatu na'im farauhun to lalle yana cikin rahama shine ar-rauhu wa raihanun yana cikin ƴaƴan itace domin raihan ɗaya daga cikin ƴaƴan itace an ambace shi da ya wakilci sauran ƴaƴan itacen da ke cikin aljanna wa jannatu na'im kuma da cikin ni'ima aljannan ni'ima to kaga wannan yanzu kenan akwai ni'ima a cikin aljanna sannan kuma akwai ni'ima cikin kabari kafin a je aljanna domin da rauhun da raihanun duk wannan kafin a je aljanna ne kafin a je lahira ne wajen da su da yin su wannan bayan an je an je da da kenan da a cikin kabari ne وعن البراء بن عازب وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المؤمن إذا أجاب الملكين في قبره ينادي مناد ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأخرجوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من روحه ويطيع فيأتيه من روحه من روحها ويعفيه من روعها وطيبها جميل. له في قبره مد بصره نعم. رواه أحمد وأبو داود في حديث طويل وللإيمان باليوم الآخر وأن وأن البراء بن عازب رضي الله عنه وأنا حديث براء بن عازب أن نقول daga manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce za idza ajaba al malakaini fi qabrihi idan bawa ya baiwa malaikun nan biyu ansa a cikin kabari yunadi munadin min sama wani mai kira zai kira daga sama an sadaka abdi ce bawa na ya yi gaskiya cikin ansa da ya bayar fa afrisuhu min aljanna ku yi masa shimfiɗa cikin kabarinsa amma shimfiɗa daga aljanna kayan shimfiɗa daga yana da kosu daga aljanna a kawo masa cikin kabari a shimfiɗa wa albisuhu min aljanna ku yi masa kwalliya da tufafi na aljanna waftahu lahu baban aljanna ku buɗe masa wata kofa daga cikin kabari har ya zuwa aljanna qala manzo Allah ce fa yatihi min sai wani abu na rahamar aljanna ya rinka zuwa cikin kabarin wa tibiha da kanshin aljanna wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi a buɗe masa kabarinsa da ba an sa shi ba cikin rami nan gani sai a buɗe masa kabarinsa madda basarihi iyakacin gani ido shine fadin kabar to ko a duniya kana da gida iyakacin gani ido ko shugaban kasa baya da gida iyakacin gani ido ko gwamnati ko sarki ba mai gida iyakacin gani ido da mu kilomita nawa kenan iyakacin gani ido a idan nisa da yawa kuma yanzu ka annan gure idan akwai fili da yawa sosai ai mutum zai hango nesa mutum yana da amma mutum da yake matsakaici mai matsakaicin gani ganin da bai cutu ba anta ba in dai aka ce na fili ne tangaran ba gini ba tudu ba ko zama ba komai ai daga nan mutum zai hango wajen gilo ko ATV ko ba ko zai ba wuce ina ta kuma shi wani gida ne kuma zai kai in ka gidan ya kai haka to ba ka bane da kai kadai ka kamar gidan gwamna ai ba na ce bane da shi kadai da ofishin insecurity da ofishin wane ne da gidan wane ne da gidan masu da wanke-wanke da dafa-dafe yana dan mutuwa yana ci haka yanzu kuma gidan sarki ma ba na shi da shi kadai da gidan kaninsa da gidan bayan sarki da gidan dawaki da ne wane ne da ciyawa da harawa da kada ba shi ka a hannun da ku kai kadai daga kai sai iyalinka ba mai shigowa kai kadai a kafarin ma kuma kai kadai tangaran ba a lokacin amma maddal basar kafin ba a je aljanna kaga duk wannan na nuna a ce a cikin kabari akwai azaba a cikin kabari kuma akwai ni'ima waɗannan hadisai dukkanin su tabbatattu ne ba mu inkarin su sai yan bid'a duk masu inkarin wannan hadisai yan bid'a ne lawa, da khawarij da sauran waɗansu yan bid'a ta. su ne nan waɗansu daga cikin mu kuma suka Allah suka yafa sai kiyawa suna rushe hadisai sun tabbata da suka fita wani lokaci sai inkarin ayoyin alqur'ani amma bisa ga jahilci ba tare da sun sani wani hadisi rawahu Ahmad wa Abu Dawud bi hadisin tawil Imam Ahmad da Abu Dawud suka rawaito shi cikin wani hadisi mai tsawo amma mana ya takaita daidai mahallin shahid kenan a nan gurin ya yi kuwa abinda na faɗa muku ɗazu zan sake da damu na yi mana maganar cewa duk abin da ya shafi mutuwa da abin da ke biyo bayan mutuwa har a je tashin kiyama gaibu ne amma da zama yi magana akan abin da ya shafi mutuwa mutum zai zo mutuwa ana yi masa azaba ba za mu sani ba lokacin da mala'iku ke duka mutum amma Allah ce wani mala'iku ومن يضربون وجوههم ودبارهم ولا ترى يتوفى الملائكة يضربون وجوههم ودبارهم malaku za su rika dukan su wal wala ba su ko aidi amma kaga ta ba sa gani saboda menene gaibu ne ko to haka azaban kabari da ni'imarka gaibu ne halinka na duniya ba zai baka dama ka gani ba jikin jikinka na duniya ba zai sa ba in ka kara kunnen ka kusa da kabarin ka ji kogin sa ma yana yin kogi ka ji karan dukan yin dukan sa ake kuma ko ka huda ka san sana ba za ka ji kancin aljannan ba in ma ka huda in ma ka tona kabarin ba za ka ga komai ba saboda gaibu ne sai dai kai gaskiya ba da gaskiya da bai da abin ka san mutane sai wani ce a ah, to tunda wani yana kiyamul laila yana azumi bari mu je mu tona mu me zamu ko zamu ga wata darduma irin da gidan aljanna an san bada ma kama ka an yi masa ado ghaibiyat ne sai dai kai imani da abin idan ka bazai ka ina ba mu ita idan ko mutum ce a ah, tunda dai in an tona ba za a gani ba wannan ya nuna babu shi sai mu ce ai wannan ya saba shari'a ya saba hankali ya saba shari'a na farko shari'a ta ce akwai ta ce babu kaje ya zama ganganci ya saba hankali na ta buga mana misali cewa kana zaune da mutum yanzu cikin masu farcin nan nan gashi muna nan zaune kila ba maki wani ya tashi a fahimci mutum me ya faru ya ce wallahi na yi mafarkin ina daidai gobe dam ina kallon ruwa kawai sai jiri ya dauke ni na fada cikin ruwa? na sha wahala da kyar aka tsamo ni tsamo tsamo da ni ana matsa ciki na ruwa yana fitowa amma ka ji anan gurin ba mu ga ruwan ba ba mu ganshi ba ba mu ga amma da cikin sa yayi amma ruwa ba shi ma da ya tashi bai riga sa jike ba amma yanzu zan nan ya faɗa kuma za mu kai ta ko za mu gaskata za mu gaskata a ce lokacin da yake cikin bacci ya fita daga hukunci na duniya da haka zai ga ababai da dama wanda mutanensa na duniya da suke tare da shi lokacin ba za su gani ba haka lokacin da dangane ya fito ya fitar da muhimmancin duniya duk abin da zai gani to a wata duniya ce ban ba ta mu duniyar ababan da ake gani a nan yanzu ba su ne shi zai gani ba dan ya shiga wani hukuncin da ban sabo ba namu in yana bacci haka ne haka in ya mutu kafin a tashi kiyama haka ne haka in ya mutu bayan an tashi kiyama kuma wannan kuma wani hukuncin ne sabo ba irin nan ba da haka dukkan su gaidi ya ne dai ne mutum ya sallama amma su mu'tazilawa sai su kafa wajen da hankali zai su su ce kun ci akwai azaban kabari ko neman kabari to bawan Allah ya yi jihadi ya yi kiyamul ya yi azumin litinin da alhamdulillah da karatun qur'ani ya haddace ya haddace da mutane ya zo koya ya suka cinye shi wannan ta dauki kafar dama wannan ta dauki kafar hagu to shi kuma za a yi musu nema ko ba za a yi musu ba ba sa shi ma cikin kabarin maballanta na magana nema ko azaba ya za ku yi da wannan tunda ko kuna magana ta kabari to shi koya ya suka cinye shi in bawa ne ya za a nema ta same shi in salihi ne in mutumin banza ne ya za a azaba ta same shi yana cikin cikin koya ya sun cinye sun amma ko sun yi sai mu ce da shi wannan kai a hankalin ka ke amma al'amurra na gaibu ne dole musallama za a yi ko kula ta cinye mutum in ya tantance ni'ima za a yi masa in ya tantance azaba za a yi masa me yasa ake masa azaba muna zaune Allah ya ce wa na nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsiruna yake kan wahala wajen mutuwa ko ya sha dadi ba ma jin dadin ba ma ganin ni'imar ba ma ganin azabar ga su ko muna zaune a wajen wannan shi ba abun mamaki balle tana wanda kula ta tafi da shi ka sani kula da ta zubi shi kuma ta je ta yi intibe ta fada wani wuri rami ya zuba da ita kasa ta rufe ta ba ya zama kabari ba ba shi ya kawo hankali ya rushe na tun hadisi ba kar mai yadda wani ya kawo wani hankali ya rushe na ko na qur'ani ko na hadisi dan asalin bid'a tana ginawa ne dama akan ko hadisi mawdu'i ko hadisi da'ifi ko mutum ya hukunta hankalinsa ya kyale nasi to anan bid'a take ne amma duk mutumin da ya sallama wa nasi to anan gurin za a gaishe akan sunna ta tar na'am والإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة منها الأولى الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها رجاء رجاء لثواب ذلك اليوم. الثانية الرغبة من فعل المعصية والرضا بها خوفا من عقاب ذلك اليوم. الثالثة تسلية المؤمن أما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. wato imani da ranar tashin kiyama yana da amfani da yawa kaɗan daga ciki a wato imani da amina ne azabar da ran tashi kiyama da yake yana da amfani masu yawa kaɗan daga ciki ar-raghaba fi fi'l ta'a yadda da mutum cewa akwai lahira to wannan zai sa ya rika kwadaituwa wajen aikin alkhairi wal hirsa alaiha da kwadaituwa din raja'a li thawabi zalika al-yawm dan fatan samun sakamako a na wannan yini na biyu ar-rahabatu bi al ma'siyah mutum zai firgita daga aikata sabo wa بها biha ko yarda da من din ذلك min iqabi zalika al-yawm dan تنين نعوك azabar wancan أما na من الدنيا بما amma من min الآخرة dunya bima yarjuhu min سامي al-akhirati wa thawabiha qalim mummuni zai sami tasliya dan lashi amma yafutuhu min da abin da ya a rasa a duniya sai imani da ranar tashin kiyama ya rika lallashin sa cewa me yawa na rasa wannan ne dan a can gurin in samu cikakke kaga ya samu abin da zai lallashe shi ma yarzuhu min na'imil akhirah saboda abin da yake fatan samu na ladan lahira wa thawabi hada sakamako don idan kaga mutum yana ni'ima ba shi kenan Allah na san shi ba kaga shi cikin wahala ba shi kenan Allah ba ya san shi ba me wa wanda yake cikin ni'imar nan rabansa aka to sun a aka bashi dan ta tashi kiyama za a ce wa wadansu bayan an tashi kiyama azhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya la ku kun ga kun cinye dadin hutun a duniya ba abin da kuka rage ko haya shi kun shiga gidaje kun yi ta yawo a kaza kaza kun yi kaza kun yi ko ta duniya kun je kun more kun ta kun gwangwaje ba abin da zai rage Umar bin Khattab ke cewa na fi kowa sanin yadda ake yin soyayya ko kilishi inda zan yi na fi kowa sanin inda yadi mai tsada yake dai in yi ado yadda na kowa kuma iya sa kaya amma tsoron da nake ji kar in tashi a lahira a ce ka cinye rabon katin a duniya shi yasa ina ganin abun sai in dauki wanda zan yi bukata sauran in ciyar sai in samu lada a can tabbatar ba amma morewa da jin daɗi ya fi kowa sani ya ce ba ba ya ba gida ne ba ne yadda ake morewa na fi kowa iya morewa sai ya ɗan haƙula da nan gudun don ya samu a can da yawa وقد أنكر وقد أنكر الكافرون البعث بعد الموت زائمين أن ذلك غير ممكن وهذا الزعم باطل دل على دل على بطلانه الشرع والحس والعقل wato waɗansu da cikin kafirai sun yi inkarin tashin kiyama a ce za a tare da mutane bayan mutuwarsu suna masu riya cewa hakan ba zai yiwu ba mala ya ce wannan riyawa ta su ko abu ne ba ta ce abin da ke nuna bacin sa shari'a da alhis gani na yau da gobe da kuma hankali lafiyayye wa amma min shar wa amma min amma min shar fa qala Allah ta'ala زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وقد اتفقت جميع الكتب السماوية عليه تبسك شريعة ديك آية التي وأن سر كافرت سرية وأن يبعثوا بلاء تسر قال التي قل رسول بلاء ba haka bane da warku cewa ba za ta shigo ba haka bane wa rabbi la tubaqunna ina rantsuwa da ubangiji na za a kashe ku thumma la tunabba'unna bima amiltum sannan kuma a baku labarin abin da kuka aikata wa zalika ala Allah yasir hakan mai sauki ne ga Allah kaga tunda mun samu dalilin shari'a ai wani zai zo ce mu babu tashin kiyama to dukkan kuma shari'o'i da littattafai da suka shuɗe baya sun yarda akan za a tashi kiyama daga nan sai abu na biyu ne alhis وأما الحس فقد أرى الله عباده إحياء الموتى في هذه الدنيا وفي سورة البقرة خمسة أمثلة على ذلك وهي نفركم الحس wato gane ido gani ga wani ya isa mu ya sa mu gane za a tashi kiyama ko za a fafar da mutum bayan mutuwarsa saboda me fa kana ara Allahu ibadahu ihya al mauta Allah ya nuna wa bayan sa rayar da matattu fi hadhihi dunya dan gidan duniya dan ya zama samfari akan cewa zai yi a lahira fi suratul baqara ta 55 amsala a bakara kadai an samu misalai guda biyar suratul bakara kadai ga su akan haka al-misal al-awwal qawm musa hina qalu lahu lan nu'mina laka hatta nara hatta nara Allah jahra فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم وفي ذلك يقول الله تعالى مخاطبا بني إسرائيل وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون مثال na farko kenan mutanen annabi Musa lokacin da suka ce da shi ba za mu yi imani da kai ba har sai mun ga Allah a fili shine lan nomin laka kana Allah jahra sai Allah gaba ɗaya karɓi rayuwarsu sannan ya layar da su kamar yadda ya bada labari wa izkultum ya Musa ku tuna ku banu Isra'ilawa lokacin da kuka ce ya kai Musa lan nomin laka kana Allah jahra ba za mu yi imani da kai ba har sai mun ga Allah a fili fa akhadhakum as-sa'iqatu wa antum tanzurun sai tsawa ta danke ku kuna ji kuna gani duk kuka mutu summa ba'athnakum Allah ce sannan sai muka farfado da ku kuma muka tayar da ku min ba da kun bayan mutuwa na Allah kun tuskurun dan ku godiya ga Allah kaga wannan misali ne na cewa ashe Allah ya rayar da wadansu a duniya an gani sai misali na biyu المثال الثاني في قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل فأمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها ليخبرهم بمن قتله وفي ذلك يقول وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون المثال مثال النبي كده fi qistatil Allah alladhi kasa mafi banu isra'il dangane da wani mutum da aka kashe wanda banu isra'ilawa suka yi jayayya akai a ce wannan ne a kashe wanda ya ce ba ni bane wancan ne sai Allah ya umarce su su yanka saniya fa yadribuhu bi ba'dihha su dauki wani bangare da ita saniyar su ke shi da ita li yukhbirahum biman qatalahu zai farfaɗo ya fadu waye ya kashe musu wa iz qataltum nafsan faddaratun biha ku tuna lokacin da kuka kashe rai faddaratun biha sai kuke ta tunure ne a cikin lamarin rai din yani tadafa'atun kullu wahid yudafi'u al-jarimata an Ko wanne yana kokarin ya ce ni wani ne ne kasa ni wai abin sawai ko dan adam dai kan dole ne wanda ya kashe shi tun daga shi alamar kashe shi akai wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun Allah ko zai bayyana abin da kuke boyewa wa qulna sai muka ce idribuhu bi ba'dihha ku dake shi da wani sashi ne ta saniyar mana sai suka dauki wani bangare na saniyar da suka yanka dan suka dake shi da ita sai ya tashi yace wani ne ya kashe sannan ya koma ya mutu sai Allah ce kazalika yuhu illahu kamar yadda kuka ga haka dinnan kamar haka ne Allah zai rayar da matattu gobe kiyama wa yuriikum ayatihi la'allakum takilun Allah na nuna muku ayoyin ku dan ku kara hankali kaga wannan shi ba misali da na biyu na Allah ya rayar da matacce a nan duniya sai misali na uku المثال الثالث في قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم فرارا من الموت وهم ألوف فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم وفي ذلك يقول الله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون مثالي da uku kissar mutanen da suka fita daga gidajen su firaran min al-maut dan gujewa mutuwa uhum uluf dubbai ne su suna da yawa sai Allah ya karɓi rayuwarsu akan hanya sun ma hayahum daga baya ya rayar da su cikin hakan ne Allah ke cewa alam tara ila allazina kharaju min diyarihim hum uluf sun baka da masaniya game da waɗannan da suka fita daga gidajen su wa hum ulufun su suna dubbai hadar da mautu don gujewa mutuwa fa qala lahum Allah mutu karshe Allah ce ku mutu thumma ahyahu sannan ya rayar da su inna Allah la yufaddina lin nas Allah ba mutum fadala ne ga mutane walakin aksarun nas la yashkuru kaga dubban mutane Allah ya rayar da su sannan ya kashe su sannan ya rayar da su sai misali na hudu al fi ta'ala فأماته الله تعالى مئة سنة ثم أحياه وفي ذلك يقول الله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير misali na hudu dangane da kissar wannan da ya shuɗe ta kan wata alƙarya alƙaryar gaba ɗaya ta rushe ta mutu wata ba da an yi huyiya Allah sai yake ganin manisancin abu ne a ce Allah ya sake tayar da su yana faɗin wannan fa mata Allah ya ta amin sai Allah ya ɗauki ransa har tsawon shekara ɗari sun ma ya sannan kuma ya layar da shi wa fi zalika yaqulu Allah ta'ala game da hakan ne Allah ya ce aukan ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha ko kamar mutumin da ya bi ta wata alƙarya alƙarya tana rushe akan gine-ginanta al'urus jam'in na al'ars al'ars rufin gini to gini alamar ya rushe gaba ɗaya shine wato saman ta rubutu kuma katangun sun hau kan rufin shine khawiyatun ala urushiha alkariyar na na na na rufe akan rufinta ina jin kun fahimci misalin da nayi kana sai yace annabi yi hadhihi lawar ta ya Allah zai rayar da wannan alkariyar bayan mutuwarsa wannan mutum ba a san kowa ne ne ba duk da waɗansu malaman da suna cewa annabi uzair ne ba wani dalili da ce annabi uzair ne asali ma ya kamata mu fahimta annabi yayi wajen tsaya yana jayyar wannan ba annabi zai ce annabi yi hadhihi lawar da mutiya annabi ba zai faɗi wannan ba Allah da ya ce aukan da zai marra ala kare wani mutum ne da musan kowaye ba ba sai da bai musan kowaye ba amma mu san ga abin da ya kuma an kashe shi an tashi shi don mu yi imani kan za a tashi mutane bayan mutuwa su shi ne abin da ke muhimmi akwai hadisi babu wa qala fil hudu zai rabbil lahi qala fil harbi sibin la la kun bai zo nan ko قال أن يحيي هذه الله بعد موتها Allah ce fa والله wallahu bi ta الله sai Allah karbi rayuwar sa tsawon shekara 100 kuma ba sa daga baya ta yadda shi kana kam labis Allah ya turo malaika ya tambaye shi tsawon wani lokaci ka zauna a nan kana labis yawman aw ba'da yawm yace yini daya ko rabin sashi yawa ko sashin da yake daidai da ɗayan ko sashin da yake kasa da dayan lafazin ba'd yana daukar kaza idan mutane goma ne kaga ya ka cewa ra'aytu ba'd al-qawmi na ga sashin mutanen kana cewa dai ka gani haka yan goma ne kaga tara ka ita cewa ra'aytu ba'd al-qawmi na ga sashin mutanen dan ba'du baya nuna rabi ko ɗaya bisa uku ko biyu bisa uku yana nuna dai wani kaso kun gane wannan labistu yawman awa ko dai yini ko abin da ko abin da bai kai yini ba qala bal labistu li ta'ami yace ai shekara ka dari anan anzur ila qawamika wa sharabika duba ga abincinka da abincin ka lame ta sanna bai canja ba wanzur ila himarika duba jakin ka gani ya duba jakin jakin ya gani da kewa, har ya mutu ya rage dige cikin kasa wal najalaka ayatan linnas za mu sanya ka zanto aya ga mutane cewa ashe in an mutu za a tashi wanzur ila al-idam duba kasusuwan jakin kaifa nuyin shi zuha yaya za mu binciko su cikin kasa an gane ko ko kaifa nurakkibuha annashzu shine arrafu da haka sai wallati ta safuna kafuna nushuzahunna annushuz a wajen mace shine ta an ta tarafa ala zawjiha ta rinka jin kai ga mijinta ta mayar da kamar ita ce shugaba a madadin ita ce ake shugabanta kaga wannan shine ka ce yi za ta ce ba zan yi ba ba na kanuna ita ce shugaba ke da shine nushuz din kaifa nishi zuha thumma naksuha la'ama yaya za mu hauhawar da kahon kashin wani kan wani wani kan wani a fitar da skeleton din jaki gangan jikinsa ko kasusuwansa kawai kwarangon din shi sun ma su halama sannan mu suturce shi da tsoka a sassa kuma wato ajijiyoyi da jini ke gudana sannan kuma a sa fata yanzu da ido yana gani kawai iska ta taso sai ga kasusuwa wani na hawa kan wani kawai allan ka faɗa kafar dama kafar hagu kawai an zuba kashin jiki a kwarangon din jiki sannan aka bi shi da fata aka bi shi da jini da jijiyoyi da abin da da fasali kuma aka rufe shi da fata wato bayan an bi shi da tsoka aka rufe shi da fata duk yana gani falamma tabayyana lahu yayin da ya bayyana gare shi a sarari ya gani kana sai ce a'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir lalle ina da cikakken sani cewa Allah mai iko ne kan ko dan gashi na gani da ido wannan misali na hudu kenan sai misali na biyar al-misal al-khamis fi qissati ibrahim al-khalil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 kuma ya karkasa su kashi-kashi anil jibali allati haulahu kan duwatsun da ke daura da shi thumma na, sannan ya kira su fataltaimul ajza'u ba'dha ila ba'd sasannin jikinsu zai hadu da juna sashi zuwa ga sashi wa yatina ila ibrahima sa'yan za su zo wajensa da hanzari cikin hakan ne Allah ke cewa iz qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhil mota tunawa al'ummar ka lokacin da annabi ibrahim ya ce ubangiji nuna mun yadda kake rayar da mutum qala aw lam tu'min Allah ce ba ka riga ka yi imani ba qala bala ya ce eh ya ubangiji na riga na yi imani a wannan tu'min ba kai imani ba qala bala ya ce ya ubangiji na yi imani wana ya walakin yin na qalbi amma yana son zuciya ta ƙara samun nutsuwa bisa ga ka'idar li yazadu imanan ba imani qala sai ya ce fa kun arba'atun min at-tayr dauki tsuntsaye guda hudu nan ma wadansu malaman tafsirin suka ce ya dauki hankaka da su da wane ne duk wannan labarai ne ba an zalla ga Musu fa Allah bai bayyana mana yin tsuntsayen ba ya dai dauki tsuntsaye guda hudu ne dai ne daban-daban ne wannan wa'ala fasurhunna ileka ka taro su zuwa gare ka ka kama ka yanka sun majala ala kulle jabalin min hunna juz'an sannan ka sanya akan kowane sashi wani bangare na naman waɗannan tsuntsaye da kamar kaɗai da juna sun mad'uhunna yatina ya sa'aya sannan ka kiraye su za ka sun zo maka da hanzari shine as-sa'yu hanzari ko gaggawa wa alam anna Allah azizun hakim ka sani Allah mai iko ne azizun mai izza ne sannan hakimu mai hikima ne فهذه أمثلة حسية واقعة تدل على إمكان إحياء الموتى وقد سبق الإشارة إلى ما وقد سبق الإشارة إلى ما جعل الله سبق الإشارة wurin zama kasu ne ko majazi ne duk ta'anif a duniya iri biyu ne ko dai mu'annas ta'anifan haqiqiyan kamar mu ce hindu mu ce zainab mu ce fatima hada mu'annas ta'anif haqiqi amma mu'annas ghayr haqiqi shine abin da ba mutum mai hankali ba ina ba mu amma majazi to dukkan ta'anisin da yake majazi ba lalle bane sai kai ta'anisul fi'l in ka ga dama kai ta'anisul fi'l in ka ga dama ka ki akwai akwai kira talaqa adamu min rabbihi kalimatin taba alai akwai kira talaqa adama min rabbihi kalimatun fataba alayhi a nan gurin kalimatun ba mu'annas bane ba amma ta'anis haqiqi aw majazi a bisa ga wannan shine fa'ilin talakka me yasa ba a ce fatalakkat lokacin da za a ce kalimatun tunda kalimatun ya zama fa'il da sai a ce me fatalakkat nu'annisu al min ajli ta'anis al-fa'il ولكننا نذكره مع كون الفاعل مؤنثا لأنه تأنيث غير حقيقي ذاك أنا تكتي سبقت الإشارة يا أنا تكتي سبق الإشارة عندك سبق الإشارة سبقت الإشارة إن جاء وانا جاء لك إن جاء وانا لك ما هو تقول تذاكك إني تناوسي تقول تذاكك تصيب ويني تعب الجني تعب الفرات تعب النفط ويني هو أي أنا هو يا إذن وقد سبق الإشارة إلى ما جعله الله تعالى من آيات عيسى بن مريم في إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بإذن الله تعالى جميل misalai guda biyar da muka yi lissafa misalai ne hissiya waɗanda suke na ganin ido kai a ƙashi kuma sun faru ba wai labari ne wanda aka kitsa shi bayan bai faru ba Ta tadullu ala ne ihya mauta waɗanda suke nuna wato rayar da matattu wa kada sabaqa al-isharatu ila ma ja'alahu Allah ta'ala ishara ta riga ta gabata zuwa ga abin da Allah ya sanya min ayatin na ayoyi ga annabi Isa dan maryam fi ihya al mauta wajen rayar da matattu wa ikhrajihim min quburihim da fitar da su daga cikin kaburburan su bi Allah da izinin ubangiji ma'ana dai wannan dalili ne kenan hissi cewa za a yi tashin kiyama wa amma dalalatul aqli ina ga lokaci ya riga ya tafi in dai muna son mu dan su tambaya dole sai dai mu tsaya a haka duk yadda muka yi maso a ce mun kai karshen littafin ba zai yi ba mu kai karshen wannan rukunin ma ba zai yi sai dai in ba za mu ansa tambaya ba in ba za mu ansa tambaya ba za mu iya kaiwa karshen wannan rukuni mu karasa karshen rukunin yadda ba sai mu ansa tambaya ba ko kuma tambayar ta shiga wani kasar da ko da ba shiga wannan ba mu karasa wannan rukunin sai mu tashi al-iman bil qadar ko na'am bismillah wa amma dalalatul aqli fa min wajhayn ahaduhuma أن الله تعالى فاطر السماوات والأرض وما فيهما خالقهما ابتداء خالقهما خالقهما ابتداء والقادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته قال الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله وقال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وقد وقال آمرا بالرد على من أنكر إحياء العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الثاني أن الأرض تكون ميتة هامدة ليس فيها شجرة خضراء وينزل عليها المطر فتهتز خضراء خضراء حية فيها من كل زوج بهيج والقادر على إحيائها بعد موتها قادر على إحياء الأموات قال الله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشئة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن ذا إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير وقال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج وقد ضل قوم من أهل الزيد فأنكروا عذاب القبر ونعيمه وأما الناس الأسلي يا لك إذا كنت حجة أنك لك يوتاك الكيامة wannan kuwa akwai dalilin ta fuska biyu ne na farko dai Allah shi ne wanda ya kaji halittar sama da kasa da abin da ke cikin su shi ne mahalicin su ibtida'an a karan fari ba tare da ya koya wajen wani ba shi ya samar da su daga babu wal qadiru ala ibtida'il khalq wanda ko ya sami iko a kan wato farar da halitta tun a karan fari la ya jiru an i'alatihi ba zai kasa maimaita shi ba a karo Allah madaukaki ce huwa alladhi yabda al khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi sai Allah ta'ala shi ne wanda ya fara da halitta a karan fari da ba ya samar da ita daga babu kuma shi ne wanda zai iya maimaita halittar ya dawo da ita bayan ta mutu wa huwa ahwanu alai haka shi yafi sauki gare shi anan malaman tafsiri suna cewa in kun ce shi yafi sauki a gare shi wannan yana samarwar sauki gare ta mayarwar ta fi sauki to kamar wajen samar da abu akwai abu mai sauki da mafi sauki a wurin Allah wanda yake samar da abu duk matakin su ɗaya wajen Allah ina jin mu fahimci ne sosai ma'ana akwai abu mai sauki da mafi sauki a wurin Allah irin yadda a wurin akwai abu mai sauki da mafi sauki yanzu misali fita daga wannan wundan da yake budaddan nan da sauki ko babu ina sauki tunda wanda yana da girma fita da kofar nan ko ta wacce ya fi wancan sauki to haka Allah yake akwai abu mai sauki a wurinsa akwai abu mafi sauki domin ka san idan an ce ga mafi sauki ga mai sauki to fa shi mai saukin nan akwai yar wahala a ciki sai an kwatanta shi da mafi sauki ko ba haka ba to haka shi kafin a wurin Allah to amma Allah ce huwa allazi yabda wal khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu sai su malaman dan gujewa wannan suka ce lafazin ahwanu baya nuna tafdil abin da ke nufi wa huwa hayyinun kama anna al awwal hayyinun wannan mai sauki ne wannan ba mai sauki ne ba wanda ya fi wani sauki a wurin don idan ka ce ahwanu wadanda suka ce ahwanu yana nan akan babansa na afu an tafdil sai dai ahwanu bin nisbati ila ukulikum antum la bin nisbati ila qudratin Allah a wurin ku mutane samarwa da maimaita wanda za ta fi sauki maimaita za ta fi sauki to sai Allah yake muku magana da abin da ba fahimta amma ba dan shi haka abin yake ba wajen sa, alkullu alaihi hayyin na fata an fahimta wannan idan wato tafsirin sirri ibnu jarir sabari da ku karin bayani وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض ma'ana kaga tun ya samar da kuma farfado da mutum ba zai wahala ba ya ce kama bada na awwal khalqin da yadhu wa adana alaina inna kunna fa'ilin sannan kuma wa qala amira bil rajul ala ankara ya al wa yarmi ya faɗa yana mai ba da umarni a yarda kan wanda yayi musun da kasusuwa bayan sarriddige yace qul yuhyiha allazi ansha'aha awwal marra kace da su wanda ya samar da su karan fari shi ne sake rayar da su Allah ke huwa bi kulli shay'in alim sannan abu na biyu anna al-ardh takunu mayyitatan hamida kasa za a ganta a mace maitatan hamida ta mutu ta kekashe hamida a rushe da abin da ke kanta babu shi na yayin itace da ciyayi sun bushe sai su fiye ashirin da sun babu wata bishiya koriya ko ciyawa koriya فينزل عليها المطر فتهتز خضراء حية فيها من كل زوج بهيج ruwa sai sauka kan kasar fatahtazu sai ta yi motsi ta yi girgiza khadra ta ganta kore kar hayyatan rayayya fiha min kulli zawjin bahir akan ta ga kowane irin nau'i mai bankaye na dan itace ko tsiro wal qadru ala ihya'iha ba'da mautiha qadirun ala ihya'il amwat wanda ya sami ikon rayar da kasa bayan ta mutu zai sami ikon rayar da matattu bayan mutuwar su da haka Allah ce wa min ayatihi annaka taral arda khashi'a aya alamomin samuwarsa daga cikin alamomin rayuwar samuwarsa za ka ga kasa ta bushe ita ce khashi'a amma fa idza anzalna alaiha alma idan muka saukar da ruwa akan ta ihtazzat za ta yi motsi an gane ko warabat kuma za ta kumbura to da kumbura da motsi wanda take fara yi ita kasa duk lokacin da tsoro zai fita motsi take fara yi ko kumbura zai idan tudun ya turo ai za ka kan kumburi sannan sai ta yi sai ta motsi wajen tsagewa sai malamai suka ce an ce ta da rabar tare cewa rabar ke fara faruwa kafin ihtiz a ihtiz ke fara faruwa kafin mai Rabar. ko rabar kafin ihtiz rabar ke fara faruwa kafin ihtiz amma kuma saboda al'atafu bil wawi la yaqtu tartib an kawo ba ya nuna wanda ya riga faruwa kawai an nuna ga abin da suke faruwa kai kuma kai ba take ga wanda yake riga wani amma jerin baya muna wani ya riga wani an gane ku ya haya hala mu bil mota wanda ya rayar da ita bayan kika sai wata zai rayar da inna huwa da kulli shay'in qadir aka wannan nazzalna min samai ma'an mubarakan ruwa mai albarka fa ambatana bihi ay bi sababil ma'i jannatu wa habbal hasid habbal dukkan kwaya wanda ake girbewa kwayar dawa girbe dawa ake kwayar gero girbe gero ake habbal wan nakhla basiqatin idan an ce basiqatin ay murtafi'at wanda suke da matukar tsawo ita dan dabino masu tsawo laha tal'un nadid tal'un wato huda nadid wanda yake da ko gunda wato wannan dambije din guda na dabino wanda ke da ƴaƴa a cikin sa wani 50 wani 20 wani 30 wani sama da aka wuce nadidun wani kan wani duk wannan Allah ne ke fitar da shi rizqan lil ibadi dan arziki ga wa ahyayna bihi ballatan maita kuma a sanadiyyar ruwan muka rayar da gari da yake mutacce sai Allah ce kazalika al-khuruj to kamar haka ne kuma fitar da mutane daga cikin kaburburan sai kaga wannan shi ma dalili ne na hankali da muke da tunda wancan ya faru to wannan ma zai faru min وقد ضل قوم من أهل الزيغ فأنكروا عذاب القبر ونعمه زائمين أن ذلك غير ممكن لمخالفته الواقع لمخالفة الواقع قالوا فإنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق بسعة ولا ضيق ولا ضيق ولا ضيق ومثل ضيق ومثل ضيق في ضيق مما يمكرون يعني يعني هو ضيق هو ضيق الدين يا أهل تعالى نفسه آه سعى يلوى أبو إيه ba a yalwar babu mutu tsakanin yalwar kuɗi da yalwar wuri ba a ce masa si'a da al'adasun da ya yaɗu a bakin waɗanda ba ɗaliban ilimi shi ne wanda ya ce lokacin awam ne suke si'a gama garin mutane <laughs> mun fahimci wannan wato cewa waɗanda suke batattu sun yi inkarin azabar kabari da kuma ni'imarsa suka ce hakan ba zai yiwu ba don ya sabawa abin da ido ke gani suka ce wai domin da za a je a yaye kabari din da za a samu mace yadda yake ba wata shimfiɗa da magani ko da ruma yadda yadda na faɗa muku da wal qabr lam yataghayyar bi sa'atin wala dhayq wa dhayq ba mu ga kabarin ya canja ba ta fuskar faɗi ko kunci yana nan yadda yake sai ta wa hadha za'am ba hadha samu batil bi shar'i wal hiss wal aqli fa amma shar'u fa qad sabaqat an-nusus dallatu ala thubuti adhab al-qabr ونعيمه في فترة باء مما يلتحق بالإيمان باليوم الآخر wannan kama ya riga an gama in nan ya ce kaza sai wani ya zo ce inda za mu da ba za ka kaza ba sai mu ce ba ruwan nan ya faɗa min yadda abu ne yake na gaibu kamar da na faɗa muku tunda wannan nasoshi sun nuna karkashin fakar ba wato sakin layi na ba cikin inda ake magana akan abin da zai shiga cikin imani da ranar tashin kiyama وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعد حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما وذكر الحديث وفيهما وفيه أن أحدهما كان لا يستتر من البول وفي رواية من بوله وأن الآخر كان يمشي بالنميمة وأما الإرس kaga wannan ba dalili ne na shari'a kai cewa shi akwai azaba kabari tunda manzo Allah ya wuce cikin kabari ya samu wata su guda biyu ana musu kabari eh, ana musu azaba cikin kabari sai daga cikin su la yastatiru min zalbo baya saka ce kace yanzu zai bawli sai ya afili da ma'ana ganin tsaraicin sa sai daga cikin su kuma yana yawo da annabi manci tsakanin mutane yana haka su na wa amma shi فإن النائم يرى في منامه أنه كان في مكان فسيح بهيج يتنعم فيه kamar a wannan gudanar da shi mai bacci zai zo kwanta kila ya ganshi a wani wuri mai yalwa mai ban sha'awa ya tana abu kai yana cikin nima amma da a cikin barci da shi kuma muna tare da shi A wannan fi makanin bi zayyatin كان ya ta'allamu minhu Ko yana cikin wani wuri mai kunci muhis wanda ba kowa wato alladhi tusibuhu fihi alwahsha alwahsha ai shine kadai وهو يتألم منه هنا جن رددي ما يسا يسا مكسا وربما يستيقظ أحيانا مما رأى ومع, ومع ذلك وهو على فراشه في حجرته على ما هو عليه والنوم أخو الموت ولهذا سماه الله تعالى وفاة قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى shigar ga shi zai farka kila ma saboda abin da ya gani din sa ya farka amma ga shi na akan shi fada saboda je ko ina ba amma zai daga wuri ga shi da ga abinci ga wahala ko dadi kuma duk mai da wannan to ashe barci tun dan uwan mutuwa ne ashe abin da ke biyo bayan mutuwa zai alaka da abin da ke cikin bacci aibu ne ba wanda ya san sai Allah subhanahu wa ta'ala da haka ne ma Allah ya ambaci barci din da sunan mutuwa ce Allah ya hira anfusa hina wanda zai lam mutu? wato alwafatu libina ko alwafatu kubra ko alwafatu sugura alwafatu kubra mutuwa a tare ne gaskiya cikin dan adam bacci a dange shi kuri cikin nan